wannan karatun in dai baka da aure ban yi daga kallon min karatu ba wannan karatu na masu aure ne mara aure ba naka bane ba ban gayyato ka ba ban ce ka zo ka saurara ba saboda ka wuce in ma baka da aure kake kallon wannan karatun kowa a san maza maza ka ja ka tabka kallon wani bidiyon akwai bidiyon da ne a farillan alola ko maganan magani ka kalla dukkan abin da za ku faɗa shine ya badi as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram Allah ka hana mijina neman mata ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram Allah mallake min mijina wallahi kin gama da shi ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram Allah ka mallaka min Jamila Jamila ke ma kin shigo hannu ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram Allah ka dawo da hankalin mijina wajena ya yi nesa da ni ya badi a samawati wal ar ya zal jalali wal ikiram Allah biya mun wannan bukatar tawa wata ta tuno da tambayar cewa ita bata taba kawo maniyi ba a zamantakewarta da mijinta ita bata taba gani ba kuma gashi ta hayo to ban ba da wannan amsar ba ta zama pending akwai wanda ya zo a kan kawai fada suke da matarsa kullum cikin fada suke ba a lokaci ɗaya da za a ce an zauna za a zauna lafiya kullum fada to shine sai nake tambayar su shin kuna iya samun ijtima'ul mai suka ce mai ijtima'ul mai a zamantakewar aure lokacin da ka kawo nuɗufa mani kenan matar a ce lokacin ita ma shi ma ta kawo saboda in dai za ku rika kawo maniyi a tare to ba za ku taɓa samun matsala ba amma in dai wani zai riga wani to akwai matsala za a yi ta samun matsala wannan haka malamai suka faɗa to a nan take cewa shi bai ma san alamomin da zai nuna cewa matar ta yi zuwan kai ba to ɗan uwa da ka zo ofis ka nemi in maka bayani na ga ya kamata ni wa duk al'umma musulmi su fahimci wannan karatun alamomin da ke nuna mace ta yi zuwan kai ma'ana mace bukata ta tabiya kai ma in son so ne ka yi iyayenka daidai wannan lokacin ka samu biyan bukata kar ka yadda ya zama ka riga ta ko keken riga shi to yanzu za mu fara da alamatul inzalil mar'ati alamomin da suke nuna mace ta yi inzali ah, malam yake cewa alamatul inzali min ha ya fata alkujabi ne ha wa laskuha ta alamatul inzali fata, hayafata arkujabi ne hawa lasqata alamomi da yake nuna cewa mace ta yi inzali na farko arkujabi ne a lokacin da ake ibada shimfiɗa duk lokacin da ka ga goshin matarka ya yi sharkaf da gumi to alama ce ta ta yi zuwan kai bukatar ta biya domin gumin goshi ga mace a lokacin saduwa aure nuni ne da cewa ita ta kawo nudufa kai kuma ala gafarta malam dan kayi gumi ba shine yake nuna cewa kayi zuwan kai ba kai da ma ai dole za ka yi shakaf da gumi saboda wato al'amaliyar da ake aikin da ake gudanarwa duk da jama'a akwai sabani akan malamai shin mace tana da maniyi ko ba ta da mani? tana zubar da maniyi ko ba ta yi amma dai mafi magana shine mace tana zubar da maniyi sannan tana zubarwa a lokaci bayan lokaci sai ta yi zubarwa da yawa shi namiji sau ɗaya yake yi za a gane amma ita za ta yi ta zubarwa ne tana zubarwa tana zubarwa batun da ba gajiya za ta yi amma tana zubar da mani to daga cikin alamomin da zai nuna ma cewa maniyinta ya zuba ko ta kawo mani shine arkul jabini arkul jabini shine gumin goshi wa da kuma lasqahata allasqu ai allasq suna ce masa gam kamar daga gam ne wa lasƙwa da kuma shine tasalluqu birrajuli min shiddati shahawati mace ta kankane mijinta kamar za ta tsaga shi saboda tsananin sha'awa duk lokacin da kaga mace ta maka wata irin makura wata irin matsa ta ƙanƙame ka kamar wani sai ya yi yunkuri biyu. to alama ce ta ita ta yi zuwan kai duk lokacin da ka wannan alamar to ka gano a wannan lokacin matarka bukatar ta biya kai ma sai ka iyayenka wajen biyan ka ko kuma ku kawo abin da ake so a kawo taron alama ta gaba da take nuna cewa mace ta kawo mani in ana mu'amala wurin da ita shine istirha'u mafasilaha mace kawai ta saki jikinta sharaf kawai kaga ta zama kamar gawa ta yi maka istislami kenan ta saki jikinta ba ko motsi ba za ta yi ma ba a lokacin da kaga mace ta saki jikinta duk gabobinta sun yi sanyi ta yi kwanta dai wani sharaf haka to bukatar ta tarbiya wannan shi ma babba alama ce da take nuna mace ta yi zuwan kai abu na gaba wato istihya'uha minan nadari fi rajuli daga cikin alamar da za ta nuna maka cewa mace bukatar ta tafiya shine kas kasa hada ido da kai ba za ta iya da kun hada ido za ta kautar da kai ko wani abu jin kunya kunya ta lullube idanta inda za ta rika kasa hada idan ta da kai banda matan yanzu gaskiya <laughs> matan yanzu wallahi idan ta kuri a cikin idanka wata ma hararar ka za ta kai to akan samu amma dai alama ce da take nuna da ka kalle ta wancan waya aka ne ta kasa kallon ka ta kasa magana ta shiru ko kuma ka ga tana tana ɗan dukan ka haka alama ce wa rubama akhadata ra'ada ko kuma mu ce ta ra'ada daga cikin alama da take nuna cewa mace ta yi zuwan kai ma'aurata namiji ka gano cewa matarka a wannan yanayin bukatar ta tabiya shine ra'ada zai kama ta wani bari wani karma wani orgasm wani ra'isha ko hizza kawai kaga tana ta wani makirkita kamar wadda ake karawa gangi duk lokacin da kaga matarka ana mu'amala tana wannan yanayin to alama ce ta tayi zuwan kai bukatar ta tabiya ko ta kawo nudufa mani kai ma sai ka iya yin kan kaga wannan duk da in ta irin wannan ba a san kuma a ci gaba da yin abin da ake shi ma yana kawo matsala haƙuri ya kamata ka yi ka batta a wannan yanayin daga cikin alama ta gaba ne tamakkunu min farjiya shine ta sami a lokacin da ka ga mace ta sa cinyoyinta ta matse namiji wani lokacin namiji sai ya yi ƙoƙari mana mace ta sa cinyarta ta matse ka ya zama ba za ka iya fita ba wani lokacin sai ka sa hannu haka ka fara cinyarta sannan ka iya janye jikinka to lokacin da kaga ta yi wannan matsar ta makuni ta matse kafanta to alama ce ta tayi zuwan kai wani lokacin za ta sa ta ne biyan ta haɗa ta yadda ka san an sa noti a daure haka za ta wata sai ta yi wani yunkuri wani ruri da za ta jajime ka kamar yadda muka faɗa can wajen ji hannu take sawa ta matse sannan kuma akwai wanda kuma kafarta take matsewa to wannan shi ma babbar alama ce akwai alama ta gaba shi ne. ya shi ka'iru jasada tsikan jikinta ta tashi kawai kaga tsikan jikinta duk ta tashi to duk lokacin da ake mu'amala kaga tsikar jikin matar taka ya tashi to wannan alama ce ta cewa ta yi zuwan kai akwai kuma motar ayi Shi ne kashe ido ko mutuwar ido za mu ce kashe ido kaga tana wani kashe ido tana budewa tana wani kashe ido tana wani abubuwa kamar wadda aljinu ya kama ta to shi ma alama ce ta zuwan kai akwai shi ne shine shi ne ingije namijin mijin kawai kaga macen ta tun kudin da kai ko ta ingize ka daga yanayin daga jikinta shi ma wannan alama ce da malamai suka nuna cewa a tana yana alama ce ta mace ta yi zuwan kai a gurguje matan sun bambanta ba wai dole sai mace ta hada waɗannan bane za a ce ta yi zuwan kai ta biya bukatu ta za a iya samun bambancin mata wata kaza take yi wata kaza take wata kaza take yi kamar yadda shi fitar maniyin akwai wanda take zubar da abu kamar yadda namiji ke fitarwa zai fita sosai kuwa wata kuma ba ta iya gani amma da dai da aka ga alamomin nan gashi kai miji sai ka gano matarka ta samu abin da ya shafi a biyan bukata to sai ka iya yi kai ma a lokacin bukata ka ta biya duk yadda za ka yi ka saki yanayin jikinka kai ma ka biya to kai don domin idan har kuka biya bukata tare tun daga shi alamomi da na nuna ma cewa na biyan bukatar ta in kuka bukata tare shi kenan za ku zauna lafiya duk da shi namiji gaskiya alama ɗaya ce alama ɗaya ce shine a ga wannan abin ya fita ko ta yaya ne shi ma yakan iya matse mata wani yakan iya surutu wani ihu ma yake yi wani la ilaha illallah muhammadur rasul ya danganta wani wani gashi nan gashi nan gashi nan wani haka wani ma yadda ake magana sai an rufe mai baki saboda surutu da sambatu wani ƙarfi na miji kenan wani yana wani zambarma duk ba yadda ba a iya ya danganta daga namiji zuwa namiji amma duka ya ga ya fitar da wani abu shine alamar zuwan kai na namiji to shikenan wayo ji rukuya ce ga masu fama da matsalar shedanu masu fama da matsalar sihiri masu fama da matsalar abin da ya shafi kambun baka an tanaji magani haɗaɗɗe gwajajje wanda aka yi shi a bisa sunnar manzon Allah don taimakawa bayan Allah ga abin da ya shafi matsala ta aljini dukkanin mutumin da yake da bukata to zai yi magana za mu taimaka masa duk inda yake a kai masa wannan magunguna da suka shafi sihiri in dai magana aljani ne to an gama sai dai wani abu insha Allah lambobin waya domin karɓar taimako sifili takwas ɗaya hudu hudu shida ɗaya uku sifili uku sifili ko sifili takwas sifili biyu biyu tara tara tara shida tara ɗaya manta kuna kallon tashan nan ta international islamic medicine and clinic ga wanda ya zama farkon shigowa to a ka'ida ya danna subscribing ya danna liking ya dan samun bidiyo wanda ya kama da haka ku tambayi masu istimna'i za ka ga al'aurarsu kamar yatsa ta koma ta tattare ta noke na biyu shine baka isa kai minti biyar kana tarawa da iyalinka ba inda dai kana istimna'i me dalili dalilin farko kwakwalwarka ce take sauwara maka kawai ka kawo mani ba tare da mace ba to kai ba macen amma kake kokarin kake kakalo sha'awa, har ka kakalo ta ka saba wa kanka manin ya zuba ka kai kanka ka kashe kanka kenan to idan macen kuma ta zo to wannan kuma ko mun ɗaya ba za ka bankara istimna'i to wannan matsalar da take kanta da ta kawo to in kana so ka magance wannan matsalar to shi wannan akwai magani wanda Allah da za ka warke amma maganar a ce wai ga maganin daina istimna'i babu sai dai muna da maganin da idan kai amfani da shi idan kika yi amfani da shi cutar wanda istimna'in ya sa miki ko ya sa maka insha Allah za ka warke sunana Hafiz Muhammad Kano Najeriya lambobin wayan mu da ake turo mana don tambaya sifili takwas hudu hudu shida uku uku ko takwas biyu biyu tara tara tara shida tara idan mutum yana son ya daina istimna'i ya amfani da su na farko ya daina kallon mata ko kallon fina-finai masu motsa sha'awa na biyu ya daina hirarraki wanda suke zama na sha'awa tare da mata na uku ya zama wato ya daina zama shi kadai a ɗaki na hudu ya rika yin wa motsa jiki yana motsa jikinsa na biyar ka zama kana himmantuwa da aiki kar ka zama baka aiki idan ka bi wannan shawarar insha Allah za ka rage istimna'i